Eh yau ne da misalin karfe uku na yamma. Motan Danga Security Hillock ta taso daga ni za ta zo Bauchi. Sannan kuma wata trailer wanda ta ɗaukan mai ta taso daga Bauchi za ta nufi Ningi sai suka yi aron gama daidai kafin liman da ke nan hanyar jihar bauchi to dalilin wannan zaman da suka yi ah, sai mutane goma sha uku suka samu munanan raunuka a ah, jami'anmu da kuma 'yan ah, rosati suka garzaya da su asibiti daga bisani likita ya tabbatar da goma sha biyu daga cikinsu a tsaye musu zuwa sannan ɗaya daga cikinsu kuma yana cikin wani hali amma yana karban eh, magani daga cikin wannan goma sha biyu da suka rasu akwai goma sha ɗaya daga cikin su yan danga security ne yan banga ne wanda ake kira danga security sannan ɗaya daga cikin su kuma shi ne direban wannan tanka ɗin wanda ya tafi daga bauchi da rigini shi wannan eh, direban motan tankan eh, ta ɗauko mai ne ko kuma dai a wata irin motar tanka ne eh tanka mai ne amma babu mai a ciki to su kuma 'yan dangan sun fito kaman aikin da suke yi ne na suna nasu sintiri a sun fito daga yankin ningi ne ina ji sun je sintiri ne daga yankin ningi suna dawowa eh to yanzu jami'anmu sun kawar da duk wani baraguzai wanda suka tafi motar ne suka tare hanya domin motar da suka yi arangama motan sun tare hanya mana ba hanyar da mutane za su wuce to alhamdulillah an samu an yi clearing wannan guri sannan kuma an tattara wayannan ah, wanda suke cikin ranka kan tafi da su asibiti kamar yadda na gaya maka sha biyu daga cikin su ah, sun riga mu gidan ah, gaskiya yanzu muna kokarin mu tabbatar da uwaye ne har yanzu bai ba mu kai ga sanin tantance ainihin eh, na fata mutanen sunayensu da kuma anguwanninsu ba sannan kuma muna bincike mu kan ainihin musabbabin abin da ya kawo wannan hatsarin amma yanzu komi ya daidaita an gyara hanyar komi hanyar an bude shi